Inda ake saving file a Google Drive. Idan mutum yana so ya save ɗan files ɗin shi a Google Drive misali hoto, bidiyo da PDF haka to zai shiga wannan application ɗin mai suna Drive. Idan ka shiga sai ka sa wannan alama ta plus sign nan idan ka danna ta za a ce maka akwai daga na ɗaya akwai folda na biyu akwai upload da scan. To idan folda za ka ɗora za ka danna folder upload za ka shiga ka ɗora file ne ko ɗaya haka zuwa biyu. Idan scanning za ka yi kuma za ka haska da kyamara ne. To sai ka danna wannan offload ɗin. Idan ka danna shi zai kawo ka wurin duk abin da kake so ga sunan da yawa. Sai ka zaɓi wanda kake so ka saving ɗin shi a online saboda ko da ka yi ɗan ɗin wayarka ta faɗi. Idan ka samo ta sabon waya ka sanya Gmail account ɗinka ka da downloading Google Drive to za ka gan shi a ciki ya dawo. ga su idan mutum kuma na bai gansu a cikin jerin nan ba sai ya bincike ga folder nan garma ga wani galeri din nan ga my file zai gano sunan folder da ya sai ɗin abin da yake so sai sa misali wannan na na bin na uku wannan my file idan ka danna shi za ka ga kai ka cikin file ɗinka sai ka zaɓa shin a cikin image ne ko videos ko audio ko document ko kuma application ma ne sai ka zaɓa daga ciki. Misali ni zan ɗauki wannan document na idan na shiga zan ga gasu nan sun bani. Akwai na internal storage, akwai na GB WhatsApp document, akwai document da yawa dai gasu nan. misali sai ɗauki wannan internet storage ɗin. Idan na shiga za su bani su gas nan da yawa sai in zaɓa na nake so in yi saving. Na ce bari in yi saving ɗin wannan misali ɗin sai in taɓa shi ne. Zan taɓa daga nan idan na taɓa ya yi makin. Idan ina so in ƙara ne shi ma ɗayan sai in taɓa, in taɓa. To amma idan ɗaya nake so sai in shi ɗaya Idan na gama taɓa sai in danna wannan sign ɗin mai suna don Idan danna shi alamun na gama kenan. Za a ce one file is been uploaded. Ga shi nan yana tafiya. Wannan ɗin nan. Idan ya gama yanzu ya gama. Idan ina so in sacin ɗin shi in ga yana yake, zan iya dawowa daga nan, nan cikin sacin ɗin nan sai in sa misali sunan da na ɗauko kenan. In kun lura shi nan daga ƙasa ina buɗewa zai ba da PDF ɗina ya dawo. To amfanin shi saboda ko da ka da wayarka to shi abune nan har abada. sai dai in ka manta password ɗinka na Google account ɗinka. Wannan shine yana da matuƙar amfani sosai gaskiya.